muna miƙa ƙarin godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya ƙattara rayuwarmu ta kawo wannan safiya ta Asabar, safiyar ishirin da ishirin uku ga watan biyar shekarun hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da tara don ci gaba da ɗaukan darasin masallaci a cikin wannan littafi sharhu masailil jahiliya التي خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أهل الجاهلية wanda cikin amincewar Allah yau za mu tashi kan almasalatun rabi'atu ashara ba'da al-mi'a Matsala ta goma sha hudu bayan matsaloli ɗari sun shuɗe jumla a hausance shine matsala ɗari da goma sha hudu cikin matsaloli 128 da ya ainihin dawwana a cikin wannan littafi. Sunan matsalar ya sa mata suna Kitmanul Haq ma'al ilmi be. Kitmanul Haqqi ma'al ilmi be. daga cikin abun da ‘yan jahiliya suke farfaganda da shi akwai ɓoye gaskiya tare da saninta. Suna sane da gaskiyar ba wai sun jahilce ta ba ne, suna sane da ita sai su ɓoye ta. wannan wa'inda suke jagorantar wannan matsala su ne yahudu abin nan nasara domin yahudawa da nasara sun san annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzancinsa gaskiya ne littafinsa gaskiya ne yana kira akan gaskiya amma sai su ɓoye ba za su bayyana wa mutane ba to haka kuma ya fi muni idan aka samu hakan a yanzu mutum Allah ya bashi ilimi ya fahimci gaskiya amma saboda ya cimma wata manufa tashi ko don kwaɗayin wani abun da yake so kada ya kuguce masa ko kuma kada ya rasa shi sai ya ɓoye gaskiyar tare da yana sane da ita to wannan shi ya fi muni ma fiye da yahudu ko nasara ai babu kamar malamin alkur'ani da hadisi ya ɓoye gaskiya fiye da malamin ya cikin yahudu ko malamin cikin nasara asharhu min masailil jahiliya yana daga cikin matsalolin jahiliya min al wan nasara daga cikin yahudawa da kuma nasara walwasniyin ko da kuma masu bautar gumaka wa ghairihim da wasunsu min tsawa'ifil kufri daga cikin jama'ar kafurci jama'a ta kafurci akwai masu ɓoye gaskiya cikin nasara akwai masu ɓoye gaskiya cikin yahudu akwai masu ɓoye gaskiya cikin masu bautar gumaka akwai masu ɓoye gaskiya cikin waɗansu jama'ataku daban-daban waɗanda suke rungume da kafurci wanda wannan matsala ita ce kitmanul haqqi ma'al ilmi bihi sai kaga sun ɓoye gaskiyar kuma suna sane da ita tare da suna da ilimin sun san haka abun yake amma sai su ce sam ba gaskiya bane madadin gaskiyar sai su ce ƙaryar ita ce gaskiya wa يظهر في أهل الكتاب من اليهود والنصارى أكثر to wannan ya fi bayyana cikin Yahudawa da Nasara fiye da sauran, su suka fi ɗaukar kaso mai yawa a wannan ɓangaren, saboda me فإنهم يعلمون الحق دومين سوء إنا سنسان جزكيا ولكنهم يقتمونه سيدي كودة وشتيك ساميس سنع بوي جزكيا ولا يبينونه للناس بذاك سنع بينا ومتاني جزكيا با سبو دني من أجل مصالحهم الدنيوية saboda kawai gyaran duniyarsu saboda maslahar rayuwar duniyarsu kawai shi yasa ba sa son su faɗi gaskiya aw min ajali irda'in nasi ko kuma don su yarda da mutane in sun faɗi gaskiya mutane za su tsane su za su dare to bari su gyara musu ƙaryar da suke so don a so su don su yi jama'a musulmai kan ba sa haka ko? mutum kawai ya ɓoye gaskiya li'ajili irba'in nasi don ya gamsar da jama'a Eh, don ya nemi yardar jama'a kawai sai ka ga ya ɓoye gaskiya akwai fili ta gaban nan fa da yawa to Allah ya kare wa kitmanu mm, wa azamul annahum alimu أوصاف محمد صلى الله عليه وسلم في da ya sa aka ce an ba su kaso mai yawa a wannan matsalar saboda sun san sifofin manzon Allah sallallahu a cikin Attaura da linjila wa alimu sihhata risalatihi kuma sun san ingancin manzancinsa wa ma a bihi kuma sun san gaskiyar da take kumshe cikin abin da ya zo da shi wa ma hada amma duk da haka mu dalika sai suka koye haka wa an ankaru risalata muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai suka yi musun annabcin nasa manzancin nasa suka ce kai ba fa ne manzon ƙarshen nan ba kama zakara Allah ta'ala zalika anhum fi mawadi' min alquran kamar yadda Allah ya ambata mana a wurare a cikin Alƙur'ani wa min zalik daga cikin irin waɗannan wuraren akwai qauluhu ta'ala alladhina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqan minhum la yaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin Allah yace allazina atainahumul kitaba waɗannan da muka ba su littafi ya'rifunahu suna sane da shi sun san annabi sallallahu alaihi wasallam tabbas kama ya rifuna abna'ahum kamar yanda suka san 'ya'yansu. amma ina wa inna fariqan minhum tabbas wasu daga cikinsu wasu jama'a daga cikinsu la yaktumuna al-haqqa wallahi zaka same su suna koyi gaskiya wahum alamuna. kuma sun sani ba wai sun jahilci abun ba sun san haka yake kawai sai sam ba haka bane to ai alhaƙu ita gaskiya min rabbika daga wajen ka ta zofa. fa don yahudu ya ce ba gaskiya bane kawai sai ya zama ba gaskiyan ba don wani nasara ya ce ba gaskiya bane kawai sai ya zama ba gaskiya ba don wani mai son bid'a ya ce ƙarya ne kawai sai koma ƙarya ina don haka kai da kake rike da gaskiyar fala takunanna minal mumtarina kar ka zan cikin masu shakka mana in mutum dubu sun ce ba gaskiya ba ne ku uku kawai kuka riƙe da gaskiyar to a ita ce gaskiyar dai don mutum dubu sun ce ƙarya ne zai zama ƙarya to don haka kai din da kake rike da ita din karka shiga shakka wala na minal mumtarina karka zamanto cikin masu shakku Allah madaukakin sarki ya ganar da mu wa aya wannan aya fi siyaqi tahwil al-qibla ta sauka ne a lokacin da Allah subhanahu wata'ala ya canja wa annabi sallallahu alaihi wa sallam al-qibla daga baitul maqdis zuwa baitullahil haram shine min baitul maqdisi ila al musharrafa daga masallacin Qudus aka ce ya koma masallacin Ka'aba wacce take madaukakiya to yahudu ba su san za a yi hakan bane akwai ayoyi a cikin littattafansu sun san za in annabin ya zo za a juya alƙibla ta koma ka'aba ya'lamuna anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam satakunu qiblatuhu al-ka'batal musharrafa sun san alƙiblarsa za ta koma ka'aba. ƙiblatu Ibrahim alaihi salam wanda dama nan ne Alkibla annabi Ibrahim, kuma sun san shi zai zo da millata Ibrahim hanifa. Suna sane da wannan, ya'lamuna Haza sun san da wannan a ya'lamuna ko haza fi kitmani Haza fi fi kutubihim wato ya'lamuna haza fi kutubihim suna sane da wannan a cikin littattafansu wa ma an ankaru tawilal qibla duk da haka sai suka ce ka to ya za a yi duk annabawan nan da kenan ba gaskiya suke yi ba kun gani abun nasa ma kabilanci ne kun ga da yana kallon kudus ya koma yanzu kallon makka garinsu abun ma kabilanci ne wa kata musa suka koye ma indahum minal minal ilmi ko fi zalika suka ɓoye abun da suke tare da shi na ilimi cewa eh lalle haka ne dama Allah ya ce zai koma Kaba don nan ne Annabi Ibrahim ma yake kallo wa kazalika to wannan bai tsaya akan yahudu ko nasara ko mushrikai masu bautar gumaka ba mm -mm. wa kazalika kullu man katama kullu man katama haqqan ko duk mutumin da ya boye gaskiya wa huwa ya'lamuhu kuma ya sani min ghairil yahud wan nasara wanda ma ba ba yahude ba ko nasara hatta min al muslimina har cikin musulmai Allah ya sanar da kai Qur'ani ya sanar da kai littattafai ya sanar da kai hadisai amma sai ka zo ka riƙe bidi'a kana yi kuma idan wani ya zo da wata matsala ta sunna sai ka ce in an tambaye ka sai ka ce a kai wannan ba haka ba ne. ku rike abin da kuka tar da magabatan ku suna yi kar ku biye musu kaga wannan kitmanul haqqi ma'al ma'al ilmi bihi boye gaskiya ne tare da saninta min katmil haq yana daga boye gaskiya walam yubayyinuhu linnasi bai bayyana wa mutane ba don haka fa innahu ala tariqatil yahud wan nasara yanzu yana kan ɗariƙar yahudawa tariqan nasarawa duk mutumin da ya san abun nan bai da kyau kuma yadda su akai yana dasa mutane a kansa to yana nan ba Yahudansa kawai ba sare, kuma irin kangararrun ba shiryayyunsu ba Allah ya kare mu kama kala subhanahu wa ta'ala kamar yadda Allah madaukakin sarki yace wa iz akhadha Allahu mithaqal ladhina utul kitaba tuna sanda Allah subhanahu wa ta'ala ya yi alkawari da ahlul kitabi, Yahudu da Nasara, aka ce da su yaya kun yarda latubayyinunnahu linnasi wala taktumunahu za ku bayyana wa mutane gaskiya ba za ku ɓoye ba, suka ce, e, sun ɗau alkawari. za su gaya wa mutane gaskiya ba za su goyi ba amma ina lokacin da buƙatar hakan ta taso fana bazuhu wara a zuhurihim sai suka watsar da gaskiyar bayansu sai suka sa ƙarya a gaba washtarau bihi samanan ƙwalilan suka canja shi da abun duniya kankani saboda kwaɗayin duniya kawai suka ɓoye gaskiyar wai don kwadayin samun abun duniya wanda kuma shi ɗan kaɗan ne abun duniya yana hallaka al'ummatai tun ba yau ba ma tun dace wa ƙala ta'ala innal ladhina yaktumuna lalle irin waɗannan da suke ɓoye ma anzalna minal bayyinati abinda muka saukar na dalilai hujjoji bayyanannu wal suke ɓoye shiriyar da muka saukar min ba ma bayyanahu sai su ɓoye bayan mun riga mun bayyana Allah ya riga ya bayyana ga ayoyi manzonsa ya bayyana ga hadisai kai kuma wai ka zo yanzu wai za ka ɓoye to Allah ya ce ga matsayinka min badi ma bayyana hulin nasi bayan mun riga mun bayyana shi ga mutane fil kitabi a cikin littafinmu? To masu wannan aƙida ula'i, su wa'yannan yal'anuhumullah su ne wanda ko idda yaushe kawai Allah yake tsine musu, wa yal'anuhumullahi nuna, masu tsinuwa duka suke tsine musu Allah ya sauƙaƙi mai ɓoye gaskiya kullum fi'ili ne mudari ana ci gaba da tsine masa kawai Allah na tsine masa mala'iku na tsine masa salihan bayi suna tsine masa hatta cikin aljanu yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inuna Allah na la'antarsa masu la'anta duka managarta suna la'antarsa to yaushe mutum zai yi albarka kullum kana cikin tsinuwa kullum kana cikin la'ana kuma sannan ka ce za ka mutu ka samu rahama ma'anar tsinuwa la'ana nesantar da mutum daga rahama nisantar rahama to ko da yaushe an ce ana ingiza ka gaba kana nesa da rahamar Allah to yaushe rahaman nan za ka samo ta ko ta samo ka Allah ya tsare mu da boye gaskiya Allah ya ce babu wanda zai fita daga cikin wannan la'anta illallazi na tabu sai wayanda suka tuba sharaɗi na farko kenan wa aslahu suka gyara barnar da da suka yi sharaɗi na biyu wa bayyanu suka zo kuma suka bayyana wa mutane da abu kaza da muke gaya muku gaskiya ne ba gaskiya ba ne ƙarya ne sai fa kayi wannan sharaɗi na farko ka tuba sharaɗi na biyu ka gyara aikinka sharadi na uku ka bayyana wa wa'anda da ka batar to sannan ne za ka fita cikin la'anta don ka tuba ka shiga zaure ka yi shuru kai ka daina yin bidiyar amma wa'anda ka karantar suna nan baka fito ka gaya musu ba to baka fita ba la'antar na nan Allah ce illal na tabu ɗaya, wa aslahu biyu wa bayyanu uku to faula'ika wayannan kam atubu alaihim su kam zan karbi tubansu zan fitar da su daga cikin wannan la'anta wa ana tawwabur rahim ni ne mai yawan karɓar tuba ni ne mai yawan jin kai zan karbi tubansu zan kuma ji kansu da ka sha tsayawa kana yi. ainihin wato tura wa mutane bidiyoyi ko to yanzu sai ka zo kuma sai ka ce to wannan abun da na tura muku da na na yi din shi ba gaskiya ba ne don haka duk wanda ya rike ni ba ruwana ka fito a sarari da lasfika kamar yadda da ka tallar bidi'a da lasfika ka zo ka ainihin ɗora sunna akan bidi'ar yanzu ka ce sunna ita ce gaskiya bidi'a ƙarya ne da da ka gyara shirka akan tauhidi sai ka zo ka warware da da ka ce ya halatta aje ayi addu'a akan kabari ayi sujuda a ƙabari haramun ne ku bari ni ma na bari da da nace ayi kaza ba kyau ni ma na bari kuma ku bari to shi kenan ka tuba eh ka gyara naka eh ka gaya wa mutane su gyara eh to shi kenan na karbi tubanka ka ji illar boye gaskiya sai ka tuba ka gyara ka antaya a fili ka gaya musu shardun fi kubuli taubati aw fi kubuli taubatihim sharadin karbar tubansu kenan limaa lima katamuhu sai sun bayyana wa mutane abinda taa suka koye musu fala takfi tauba tuba kawai almujmala hade kawai tuba ita kadai ba ta isa walakin labudda min albayan dole ne sai ka bayyana fayajibu alaa man alima alhaqqa wajibi ne akan duk mutumin da Allah ya sanar da shi gaskiya an yi bayyana hulin nasi ya bayyana wa mutane gaskiyar wannan wajibi ne wala yashtari bihi samanan qalilan kada ya canja gaskiya da dan abun duniya kankani abun duniya kadan ne yana da iyaka ya zaka canja shi da abun da bai da iyaka mai yawa akwai rashin basira ga mutumin da zai ba da gidan sha ba shi shuri gidanka ginan ne a shirye sai a zo nuna ma shuri a daji sai a ce shurin nan akwai abubuwa a ciki kurege akwai gafiya a ciki kullum za su yi nan suke za ka yi ta suna ta fitowa kana kama sai ka karbi shuri sai ka ba da gida to ai duniyar ba ta wuce shurin ba dan abin da ake cin bai wuce kurege da gafiya ba in ka kwatanta da aljanna wai kuma wayayye ne kai fa ka karbi shuri ka bada gida shine Allah yace yashtaru bihi samanan qalila sun canja shi da dan abun duniya kankani wanda bai kai ya kawo ba fayaktumunahu ko kuma fayaktumuhu sai kaga mutum yana boye gaskiya min ajali an menene min ajali an yahsula ala maslahatihi ko ala maslahihi ko ala maslahatin min masalihid dunya sai kaga yana boye gaskiya wai don samun wata maslaha daga cikin maslahohin duniya don ya gyara wata rayuwa kawai daga cikin rayuwar duniya don kwaɗayin wani abu daga cikin abubuwan rayuwar duniya sai kaga ya ɓoye gaskiya Aumin min ajali an yarban nas ko kuma don ya yarda da jama'a saboda mutane su amince da shi su yarda da shi su yi mu'amala da shi su so shi su taimake shi su bashi su girmama shi shi yasa yake boye gaskiya ce wannan ba ruwan shi bai zagin kowa wazinsa yake tsakaninsa da Allah to ba ka faɗin gaskiya inda kowa kawai ya gamsu dole kawai wani bai so to a lokacin ne wa'azi yake wa'azi sai kaga wasu sun tsana wayansu suna so wayansu sun tsana wayansu suna so to lokacin yayi kama da irin wa'azin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wayansu na so wayansu ba su so amma ce kowa kawai ba matsala ha to ba gaskiya an ɓoye wani wuri fallahu a haku an yaksha to ai Allah shi ya fi cancanta da aji ji tsoronsa ko ba wai mutane ba azza wa jalla mai girma da ɗaukaka wa an kuma shi ya kamata a nemi yardarsa don haka fala ya juzu kitmanul haqqi liman qadara ala bayanihi bai halatta ba sam haramun ne mutumin da yake da ikon bayyana gaskiya kuma ya ɓoye ta banda wanda bai da iko don wani bai isa ba bai da dama to shi ba a dora mar wajibcin ba mutumin da yake da ikon bayyanawa sai yake bayyanawa to wannan a halin da yake ciki a lokacin ya tafkaka babbar kaba'ira yana cikin haramun sannan kuma yana cikin la'anta fala ya juzu kitmanul haq boye gaskiya bai halatta liman qadara ga wanda yake da iko ala bayani a bisa bayyana shi wa izharihi da fito da shi fili yanda za a gane shi amma mallam ya qadir amma wanda ba zai iya ba au ya khafu ko yana jin tsoro bil bayani fitnatan akbar in yayi bayani akwai wata babbar fitina da za ta faru to sai ya dan rufe a hankali a hankali wata rana yana dan bayyana kaɗan bayyana kaɗan har tukunna a fahimta don wani lokacin bayyana gaskiyar a lokaci karon farko kawai kamar to sai ya dawo kuma barnar da tafi da an gane wannan abin da mala yake nufi kamar yadda muke kira cikin nutsuwa muna tafiya a hankali a hankali har mutane suka fahimce mu yanzu tunda sunna ta an gane sunna da ba abin da ka sani sai bidiyoyi to in ka zo kawai lokaci guda ka an tayo wa mutane baka karantar da su tukunna eh, ibadat ba ka faɗo su tukunna kawai kwatsam ba wanda zai tsaya balle fahimce ka yau amma yanzu an fahimta ne za a boye kuma eh? tunda an gane kawai sai a bayyana wa mutane kawai kowace ƙwaya a fito da ita a cire ta tsakuwa a jefar wa'azi kowane wuri da irin yadda ya kamata a kira yanzu haka in ka je wani garin za ka yi wa'azi ya kamata ka gane wani irin kira za ka yi a wurin in fa kana so wa'azin ya yi tasiri wani wuri in kai irin wa'azin da kai a wani wuri to barna kai wani wurin kuma in kai irin wancan wa'azin da kai a can nan ma barna kai to yace wanda baya da iko aw ya khafu bil bayani ko kuma yana jin tsoron wannan bayanin fa zai iya kawo fitinatan akbar wata fitina wacce tafi girma game da wannan matsalar da yake so ya bayyana to tunda haka ne sai ya aje ta tukunna sai a hankali fa innahu ma'zuru a lokacin yana da uzuri lakin mallam yakun indahu mani'un wanda baya da wani abun da zai hana shi min albayani ya bayyana fa inna ma katama alhaqa ya boye gaskiyan ne kawai min ajali ragabatihi saboda tsabar sa kawai kwadayi ne yasa bai faɗi gaskiyan ba ko huwa wa maslahatihi ko saboda kwaɗayinsa kawai huwa shi ba wai a don kawai kwaɗayin mutane su fahimta tukunna ba don kwaɗayin kansa ne ya sa ya ɓoye gaskiya rasbati huwa kwaɗayinsa shi wa maslahatihi huwa don ya gyara kansa kawai shi don ya gyara wa kansa rayuwa shi yasa bai faɗi gaskiyar ba don kwaɗayin samun wani abubuwan jama'a shi yasa bai faɗi gaskiyar ba sai kaga yana gyara tsafi saboda shi yana ɗan taɓawa da shi yake ciniki ko shi ne albarkar makarantarsa sai yana gyara bokanci ba zai faɗi gaskiya ba saboda shi ma da shi yake ci ragba kwaɗayi wa maslahatihi da gyara wa kansa hanya wannan zai tsira ba zai tsira ba yanzu ka je da fatawar ka gun malamin tsibbu ka gani zai gaya ma gaskiya zai ce maka wannan tsaro ne yayi ai asiri ne don haka ku rabu da su wa'annan ma'annan yahudawa ne kar ku ke biye irin karatuttukansu saboda mai shi da shi yake ci yana zaune kawai shi irin hakan yake jira a zo ya samu abun ciran nan to yaushe zai gaya maka gaskiya Allah ya kare mu fa hadha yal'anuhu Allah wannan kullum Allah na tsine masa wa yal'anuhu la'inuna masu la'anta masu tsinuwa duka suna tsine masa fa hadhihi sifatul yahud kuma yanzu shine ba yahude da yake kiran wayansu yahudawa domin ya kama hanyar yahudawa kuma sifa ce ta yahudu ɓoye gaskiya wahiya man batun, ko ala kulli man katama alhaqa kuma wannan ya tattaro duk mutumin da yake ɓoye gaskiya ba sai yahudu ba min ajali itba'il hawa don kawai son zuciya don bin son rai walam yubayyinhu linnasi ya ki gaya wa mutane gaskiya don ya cimma burinsa kawai don ya gyara son zuciyarsa wa idza su'ila an hukumi mas'alatin idan aka tambaye shi hukuncin wata mas'ala ajaba bi ghairil haqq kawai sai ya bada amsa da ba gaskiya ba don in ya faɗi gaskiya sai ya ce ah, to malam kuma ku kuka ce mana damu sai ya faɗi gaskiya to malam kuma da kuma kuna ga kuna yi to malam kuma ku ne ai kuma kuke to malam to irin haka idan aka tambaye shi aka yi masa fatawa sai ya ba da amsar da ta zamanto saɓanin gaskiya sai ya ɗora mutane a kanta wa huwa yuharriful jawab sai kaga yana karkatar da amsar as-sahih ingantattar ba zai bada ta ba fa hadha min kitmanil haqq wannan yana daga cikin boye gaskiya ko ko na dallake ya arifu to haka ya samu ko to ya arifu wa huwa ya arifu jawab kuma ya san amsar as-sahiha ko as-sahih ingantattar amsar ya santa sai ya karkatar da ita sai ya juya ta fa hadha min kitmanil haqq wannan yana daga cikin abin da ake ce masa boye gaskiya wallahu jalla wa ala Allah madaukakin sarki amara bi qaulil haqq ya umurce mu da faɗin gaskiya walau ala walau ala nafsi koda akan kani ka faɗi gaskiya ko da abun zai shafe ka Allah ya ce kunu qawwamina bil qist ku zaman to tsayayyu wajen adalci shuhada'a lillahi masu ba da shaida don Allah walau ala anfusikum ko da abun zai koma kanku awil walidaini ko da zai shafi iyayenku wal aqrabina ko da zai shafi danginku kaga ana abin da yake hana mutane rike gaskiya kenan ce to iyaye na ma ba sa yi mu a danginmu duk ba ne wai wani yace yake gaya wa ɗansa to yi mu dai a danginmu gaba ɗaya kai ne ɗa na farko da ka fara ƙin maulidi <laughs> a duk zuriyarmu kai ne ɗa na farko ya ni ban ƙi maulidi ba ni ban ƙi maulidi ba menene maulidi to eh murna da aihuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda murna da aihuwarsa ne yasa har na fahimta na ce ni zan bi sunnarsa saboda ina son sa amma ni ban ki shi ba ban ki kuma aihuwarsa ba ban kuma tsani aihuwarsa ba kuma bana bakin ciki farin ciki nake kullum shi yasa ma nace na zabi in bi sunna akan bid'a yace idan da ka fahimci menene sunna kai ma da shi za ka yi da kai ne ma masoyin maulidi amma mutumin da yake yin bidi'a ya tsani abin da manzon Allah yake so sai dai kawai a taru da daddare a kwana ana kira ana rawa eh a ta ƙura kura ayi abin da aka ga dama shine son annabi sallallahu alaihi wasallam babin sa ba yace to ai wannan shine ma ya tsani maulidi ce amma mai son maulidi shine wanda yake karanta tarihin manzon Allah a natse kuma ya bi abin da manzon Allah da irin halayensa da sifofinsa da abin da ya karantar abin da ya hana da abin da ya umarni shine mai maulidi ka ce don haka ni ban tsani maulidi ba wai shine ɗa na farko a cikin zuriyarsu duka to kaga irin wannan shine nan Allah ce kunu na lillahi kunu qawwamina bil qisti ku zamanto tsayayyu mana da adalci in abu ya zo ku yi adalci in mutum ya faɗi daidai ka ce daidai ne in ya aikata daidai ka ce daidai ne ko da ba ka son sa ko bai maka ba komi kankantarsa komi rashin darajarsa idonka in dai ya zo da gaskiya ka ce eh wannan shine gaskiya kuma idan mutum ya zo da rashin gaskiya ko babanka ne ko yayanka ne ko babbanka ko kawunka ko kaninka ko surikinka ko malaminka ko sarkinka ko ma waye ka ce wannan shi kan ba gaskiya ba ne. shuhada alillah ku zama to shaidu don Allah masu shaida don Allah walau ala anfusikum ko abun zai dawo kanku ko in ka ba da shaidar za a dawa ce to in ko haka ne ai kai ba baka da gaskiya yace eh ni ma na yi kuskure a wurin ba shikenan ba awil walidaini ko da abin din ya shafi iyayenka ma suna yi in dai ba da bai da kyau kawai kace bai da kyau wal aqrabina ko da danginka ma suna yi abun ko mara kyau ne sai kace bai da kyau don babanka yana abu kawai in sai kace yana da kyau babanka bai bar maguzanci ba yana shan giya sai ka ce giya tana da kyau danginka akwai ragowar kafirai suna kafurci saboda danginka ne sai ka ce kafurci yana da kyau duk wani abun da bai da kyau ko suwaye ne suke yinsa cikin mutanenka ka ce bai da kyau to a lokacin ne ka zamanto mukusidi ka zamanto kuma mai ba da shaida lillahi to idan aka ce shaida ba a so a boye to ilimi fa in dai har aka hana ka boye shaida to fa boye ilimi min babu aula don da boye ilimi da boye shaida me yafi muni Ke? to shi yasa malam yace fa yajibu bayanul haqqi wajibi ne a bayyana gaskiya fi shahadati a wajen shaida wa fi ha da ma wasu abubuwan da ba shaida ba wa ashaddu min kitmani shahada menene ya fi tsanani ya fi muni fiye da ɓoye shaida da ilmi koye ilimi ya fi muni to amma shaida ma Allah yace a tsaida ta don Allah kar a boye ko da abun ya shafe ka ka faɗi gaskiya to yaya kuma a gefen ilimi ka yi karatu kuma ka ɓoye ilimi? maimakon ka faɗi gaskiya ka faɗi ƙarya ai shi ya fi muni shi ya ce abin da ya fi tsanani ya fi muni ma fiye da ɓoye shaida kitimanul ilimi ɓoye ilimi ya fi muni allazi huwa hayatun nasi, domin ilimi shine rayuwar mutane yanzu haka in ba don ilimi ba munan da gawawaki ne kawai suke yawo ilimin nan shine ya raya mu muka gane haram muka gane halal muka gane ya kamata muka gane bai kamata ba kuma har Allah zai taimake mu samu rayuwa ingantatta tabbatatta ta lahira dalilin me dalilin bin ilimi don haka ilimi shine hayatun nasi rayuwar mutane wa hidayatihim ilimi kuma shine shiriyar jama'a jama'a idan ba ilimi ba za su shiriya ba za a gansu cikin bata ilimi ne ke shiryar da su ila siratul mustaqim har su fahimci tafarkin Allah madaidaici fal wajibu bayanul haqq wajibi ne kawai akan dalibai malamai a rinka bayyana gaskiya wa adamil mudahana da rashin mundahana kar ai dungu shine mundahana kai dungu in ka taho ka taho sai kai gwiwa to kar ai mundahana wa min zalika izara annasu ala ba ala batilin kamar idan mutum ya ga mutane suna kan ƙarya a ma'ana suna kan kurakurai au khurafatin ko kuma sun riki ƙarairayi au shirkin ko kuma suna kan shirka to fa innahu shi a wannan lokacin la yaskut bai kamata ya shuru ba ya kamata ya fito ya gaya musu gaskiya bali yajibu alaihi an yubayyana wajibi ne a kansa ya bayyana wa mutane Haza batil wa haza kadhibun wa haza shirkun lalle ne ya fito ya gaya wa mutane wala ya turukun nasa bai kamata ya bar mutane ba ya qauna fi ibadatil quburi kaga mutane sun fada suna bautar kabari suna bautar foto kuma wai ayi shuru fa kar a fadi wai fitina ne ku daina ba ruwanka kai naka ka bar mutane su yi nasu eh kowa ya yi nasa a daina tsokana to yaya an tsokani manzon Allah an tsokazi sunnar manzon Allah an tsokani tauhidi an yi fatali da gaskiyar Ƙur'ani kuma a ce yi shuru eh amma idan da kace kai arne ne don haka kai za ka yi naka mu yi namu sai mu ce to bismillah ka yi lakum waliyar waliyadin amma kace kai musulmi ne kuma ka kawo abin da ba musulmai ne suke yin sa ba ka kawo abin da musulunci bai karantar ba wannan in aka jale ka ba ba musulunci za ka yi ba sai musulmai su bari to ba yanda za a yi aishuru. amma in ka ce ba musulunci ba ne dama to wannan shi kenan ba za a ta, sai a barka ka je kai ta yi ya ce bai kamata a jale mutane suna bautar kabari ba a je a inganta kabari a yi wa kabari ɗaki a yi wa kabari gini a yi wa kabari furanni a yi wa kabari filista a yi rubuce-rubucen ayoyi sannan a samu masu kula da shi har idan an zo ana karɓar hadayoyi kabari an maida shi wani abun ibada mutum ya zo ya faɗi ya kai goshi ƙasa yana ta roƙe-roƙe a kan ƙabari wannan fadon muna nan son ba a yi ne fa shi yasa ba mu san da wannan ba wallahi yanzu haka akwai wuraren da za a ga an ware wata wani hurumi za a ga an yi wai wannan hurumin na waliyai ne sai wanda aka gatanta aka yarda kawai aka naɗa shi waliyi ne shi ake kaiwa ɗan abun ne sunan gurin ma waliyai ne akan kai ziyara a je a yi roƙe-roƙe a yi addu'o'i ciyawar gurin a rinka amfani da idan an je a tattuge ciyawar kusa da gurin a zo a yi ta amfani da ita ana neman albarka to yanzu ya kamata a gyale mutane su tafi akan haka malam ya ce bai kamata ba domin an koma bautar gunki kamar yanzu mutum kaga yana ta girmama foto hoto takarda ce ba kawai wallahi takarda ce takarda ce sai kaga mutum yana girmama ta ya liƙa a mota ya liƙa a shago ya liƙa a gida ya liƙa a ɗaki su har a masallatai suke liƙawa foton wani ana girmama shi Allah ya a falwajibu bayanul haqqi ko e izara annasu ala badilin au khurafatin aw shirkin fa hula ya yaskutu bal ya yajibu alaihi an yubayyina wala ya an-nasa a ya yaqauna fi ibadatil a nan muke ko wa ibadatil adriha da kuma bautawa kusheyi ginin da aka kewaye wanda ake ce masa hurumin waliyai hurumin masu matsayi su ne azriha wa muzawalatil bidai ko kuma kaga kawai an hada zariyar bid'a ana ta saba wa sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wai kuma a ce ayi shuru an mai da bidiya ita ce sunna kuma wai kar a yi magana bidiyoyin kuma miyagu almudilla masu batar da mutane dauri kamar bidiyoyin yanzu wanda aka mai da mutane tamkar iri ɗaya da kiristoci ana kiɗi ana waƙa maza da mata kuma wai a yi shuru kar a yi magana domin bidiyo'i ne al-mudilla wayanda suka yi saurin ɓadda mutane wa yaskutu wa yaqulu laysa li sha'anun bin nasi mutum wai yayi shiru yace a ah, ba ruwa na da mutane kowa ya je yayi kayansa laysa li sha'anun ni ba ni da wani abun cewa bin nasi game da harkar mutane su je su yi abun su yawwa in na ga bai mun ba bai da kyau ni in bari to amma ni ba zan tsokani kowa ba hakan ya burge kuma zai tsira a lahira <laughs> ba zai tsira ba wannan kalma ta laisa shanun bin nasi ba wai kwarewa ba ne auyara ko kuma ya rika gani annasu ya ta'amaluna bil mu'amalatin muharrama ko ya ga mutane suna mu'amala irin mu'amalar da Allah ya haramta fa yaswa yaskut yi shuru yana kallo ana ta kasuwanci da riba ana ta kaza ana ta kaza ana ta kaza sannan waye shuru ake so karkace komai laysa laka sha'anul linnasi ba ruwanka da mutane to menene amfanin sauko da qur'ani menene amfanin bar mana hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam me amfanin wallafe wallafe da malaman sunna suka yi in dai shuru za a yi ai bai da amfani an koma da kenan fa hadha kitmanul lil ilmi wannan kawai koyi ilimi ne an kirkiro wata hanya da za a samu a boye ilimi da wayo a ah, wa khiyanatul eh, wakiyanatun lin nasiha kuma wallahi an ha'inci nasiha karka yi tsammanin hakan shine nasiha wa mutane wai ka bar su su yi abin da suka ga dama kuma ka gyara musu abin da suke so wannan ha'intar nasiha ne fallahu lam menene wurin ne fallahu lam yu'tika lam yu'tika hadha al-ilm fallahu Allah dai lam yu'tika hadha al-ilm bai baka wannan ilimin ba min ajali an taskuta alaihi doi don ka je kai karatu kai shuru don haka Allah ya baka ilimi don ka zauna kawai kai shuru yanzu akwai wa'anda Allah ya kore musu ilimi fiye da yanda baka tsammani amma sun yi shuru ilimin bai da wani amfani ba a maji ɗuriyarsa ba to Allah bai ba da ilimi don ai shuru mai ilimi dama in Allah ya bashi ilimi to fa haɗari zai shiga don an ce ya faɗi gaskiya ne kawai ya yada shi ya karantar da shi ya bayyana shi amma Allah bai baka ilimi ba min ajali an taskuta alaihi wai don ka zauna kai shuru ka kwanta akan ilimin kawai kai shuru, wa inna ma hamalaka iyahu abin da yasa Allah ya ɗora maka wannan ilimin ya baka shine min ajali an tubayyana linnas don ka zama wakilinsa ka bayyana shi ga mutane amma Allah ya baka wakilci kuma kai shiru baka yi masa aikin da ya sa ka ba ka je wa Allah ma ka ce na sane kai wa anta duwa ila Allah an baka ilimi ne don kai kira zuwa ga addinin Allah ala basiratin abisa ilimi wa an tuhawila ikhrajin nasi a min zulmati ila nuri kuma kai kokari an tuhawil don ka dage kai kokari wajen ikhrajin nas fitar da mutane min zulmati daga dubbai na kaburci dubban shirka kenan dubbai na bidiyoyi dubbai na aikata kaba'irori dubbai na ababen kyama dubbai suna da yawa shi yasa aka ce zulmat sai aka ce ilan nuri zuwa ga hasken imani shi haske guda ne shiriya guda ce fala yaso walil ulama an yaskutu wallahi bai daɗaɗa ba sam a ce an ƙyale mutane malamai wai su yi shuru wai a sa musu linzami a ce su yi shuru wannan ba al'ada ce ta musulunci ba kuma ba ɗabi'a ce da ta zo a ƙur'ani ba ba ɗabi'a ce ta wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta ba malamai a ce wai su yi shuru wahum yaqdiruna alal bayan kuma suna iya yin bayani kuma a ce su yi shuru lafiya ma izara awun nas musamman ma idan suka ga mutane fi balalin wa shirkin wa bida'in wa khurafati idan suka ga mutane fi balalin cikin bace-bace wa shirkin cikin shirka wa bida'in cikin bidiyoyi wa khurafatin da ƙarairayi to anan ne fa za su tashi su kuma su yi difa'in musulunci su kare musulunci su tsarkake shi su tsame wannan karairayin su ce wannan ba musulunci bane wannan ba tauhidi bane wannan ba sunna bane wannan ba halal bane duk su wawware abin aka sa fala yasuhum musuku, shuru bai wadatar da su shuru bai yalwatar da su fa in sakatu in kuma suka yi shuru, fa inna hadha min kitmanil shi kenan sun shiga tsaho. na wayanda suka koyi ilimi waɗanda Allah ya ce kullum Allah na tsine musu wa yal'anuhumul la'inuna masu tsinuwa duka suna tsine musu ina muke na allazi aballahu bihil yahud wan nasara wanda da haka ne Allah ya zargi yahudawa ya aibanta su ya zargi nasara boye ilimi. to ku kuma ku dauki wannan ɗabi'ar? fa kaifa idza fa kaifa idza qala haka ne ko yaya kuma idan mutum ya faɗi sabanin gaskiya a wannan ɓoyewa kai kawai kai shuru shi ne fa ake magana shi wannan ya ɓoye ne ya ƙi faɗin gaskiya to yaya kuma sai ka faɗi saɓanin gaskiyar kace shi ne gaskiya fa fa. to yaya abun zai kasance kake tsammani iza qala bi khilafil haqqi in yazo yana gaya wa mutane saɓanin gaskiya wa huwa ya'lamu kuma ya sani ya san gaskiyar yake faɗin ta sai yana gaya wa mutane ƙarya ya san sunna sai ya koya musu bidiya ya san tauhidi ya koya musu shirka ya san halal sai ya dora su akan haram me kake tsammani wa abta bi khilafi bi khilafi sai ya bada fatawa sabanin gaskiya muta'ammidan kuma da gangan ba wai da kuskure ba ba kuma tilas ba min ajali in nas wai don ya yardar da jama'a don ya gamsar da mutane saboda ya gane abin da mutane suka fi so sai ya gyara musu shi ya gane abin da suka zana sai ya bata shi aw min ajali menene eh tabshiyatul umuri don kawai ya gyara yadda al'amurra za su tafi daidai tamshiyatul umur wai a tafi yadda al'amurra a tafi kawai normal ba matsala eh shi kenan Allah ya sauwa aw min ajali an yusayira nas alama hum alaihi ko kuma don ya bi da mutane akan tafiyar da suke kai in ya ga abun da kuke tafiya a kansa kawai sai ya gyara muku shi ku tafi akan al'adar ku kawai an yi sayiran nas ya tafi yadda mutane alamahum alaihi kan abun da suke kai a haku an ba. ina ai gaskiya ita tafi cancantar abi a fa'anta tarballaha azza wa jalla kai fa neman yardar Allah ne ake so ka yi mai girma da ɗaukaka wala tarban nas karkace za ka nemi yardan mutane gaskiya ita tafi cancantar ka bi Allah shi ya kamata ka nemi yardarsa ba mutane ba wahum ala batilin kuma ka nemi yarda su suna kan barna ka yi musu abun da suke so kawai ka gyara musu barnarsu don kawai su yarda da kai Allah ya fusata da kai wa fil hadis ya zo a hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a manilta masari lahi duk mutumin da ya nemi yardar Allah bisa faɗin nasi sanda mutane suke kusace da shi ka san yanzu wani yanda ka san ya buge ka da mota ko mashin haka yake ji inda ya san in ya taka ka ba za a yi masa komi ba wallahi da ba za ka kai gida ba yau ba za ka kai gida ba Allah ya wani an masa bori an bata masa rai kekensa ta yi faci yana ta fama ga rana ya gasu ya rasa yadda zai yi. wani zo ya boris ko ta kusa da shi ya yi kofa ya ce wallahi da da sanda kusa da ni ba za ka yi sati ba <laughs> to yanzu shi saboda tsabar jin haushi ma wai ba zai kai sati ba maimakon da ba za ka je ko'ina ba fa to yanzu wani shi idan da ya san ba za a yi markomi ba da in ka fita daga nan ba za ka kai gida ba zai buge ka kawai da motarsa kawai ya wuce ko ya gwabje ka da mashin ko ya buge ka da wani abu saboda ne saboda kana ba shi haushi to gara ka ba mutum haushi da ka ba Allah Allahu Allah ne da manilta masa wallahi. duk mutumin da ya nemi yardar Allah bisa faqadin nasi a bisa abin da zai kusata jama'a amma wannan abun yana yardar da Ubangiji to ka rike shi in ka yi shi Allah na jin daɗi ka yana yarda da kai yana amince da kai amma mutane kuma ba sa son ka saboda wannan abun to shi ya kamata ka riƙi ka nemi yardar Allah ya fi a radiyallahu anhu Allah zai yarda da shi wa arda anhu nas a hankali a hankali mutanen ma zai sa su yarda da shi ka san shi dama shaidan da farko in ka taso to sai ya jefa wa mutane kiyayyarka sai kaga an yi ta ta ko ina yanyan yanyan yanyan yanyan yanyan yanyan daga ka kasa kenan kuma ka bata rububi amma in ka cije ka rika yi ka rika yi Allah ba ya yarda da kai ba to wa yarda wa arda nas zai sa mutanen ma a hankali a hankali za a samu mutane suna yarda da kai a hankali tunda gaskiya ce ita ai takan aihu ƙarya ce ba ta aihuwa amma kuma ita ne mai fure da yawa sai kaga ga bushiyar ta cika da furanni amma duk zubewa yake gaskiya kuma ita ɗaya ɗaya take aihuwa ɗaya amma in an aihu bai zubewa sai ya yi ɗa sai ya watsa wannan ma ɗon sai ya aihu sai ya watsa ɗon sai ya aihu sai ya watsa da haka yi kaga jama'a ta haɗu yace to ka yarda da yardar Allah a hankali a hankali mutanen ma wani wanda ya tsane ka din wata ran zai dawo kuma masoyinka amma idan kace da farko ma kawai yardar jama'a yarda da jama'a za ka yi fa sai ce wa man lifta nasi duk mutumin da ya nemi yardar mutane bi saqadillahi game da abin da Allah ke fusace da shi to saqidallahu an alaihi Allah zai fusata da shi wa asqada alaihi nas ko mutanen ma a hankali hankali za a ga sun dawo sun ƙika in ka ce bari ka yarda da jama'a Allah zai tsane ka kuma a hankali mutanen ma za a sa musu tsanakka za su gane ka yi a hankali a hankali yanzu mutane nawa ne a hankali a hankali suka gane gaskiya suka dawo daga rikiyarta kuma wanda a da goyon bayan karya suke yi suna zagin gaskiyar suka kuma gane yanzu sun dawo kuma gaskiyar suke goyon baya a hankali a kwana a tashi don haka duk abin da ya zama na yardar Allah ne rike shi ko da duk gari an dare wata rana a hankali hankali za a gana dawowa sai an dare maka wani kuma can ya jiyo labari sai ya ɗauro kayansa kawai sai ya taho ina ne yake abu kaza sai a ce nan ne ce to na zo ni ma a yi da ni wani ma ya kullo daga can wani ma daga can wani ma daga can wani ma daga can da haka aka rinka yada addini lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mutanen makka suna nan wani daga dausa sai ya zo wani daga farisa sai ya zo wani daga habasha sai ya zo da haka su kuma suna nan gindin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wasu baffaninsa wasu ƴaƴan baffanni wa'ansu kawunne wa'ansu su sun ki sai gashi kawai abu yana mamaye su suka ce in ba ya bar garin nan ba fa zai bata gari suka sake yi maka gata aka ce to bar garin ka koma Madina inda ma ka ji dadin ka kafa daula kenan da su yaje can din suka ga kai zai yi karfi fa kuma ya dawo mu bi shi mu murkushe suka bi shi sai aka yi musu lahiya a can manya-manyan su da yawa a badar aka kwantar da su ragowar suka dawo gida da ƙyar ƙarshe dai ko'ina ina sai ɗuriyar manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam ake ji sai labari take ji a kwana a tashi sai dai ka ji kawai shugaba ya taho da jama'arsa ya zo ya ce mun na zo in ma mu baya shine idza jaa nasrullah wal fathu wa ra'aitan nasa na fi dinillahi afwajan idan lokaci yazo za a ga mutane suna shiga addinin Allah jama'a jama'a kamar yadda da a farko jama'a jama'a suna fada da addinin a hankali a hankali za ga kuma jama'a jama'a suna karɓarsa Allah muke roƙo ya datar da mu ya dora mu akan daidai ya kuma tabbatar da mu akan daidai Allah ka raba mu da ainihin shirka ka kare mu ka tsare mana tauhidin mu Allah ka raba mu da bid'a ka tsare mu ka kare mana sunnar mu Allah madaukakin sarki ya shirye mu tare da ƴaƴanmu da zuriyarmu gaba ɗaya Allah ka shiryar da mu ka shiryar da abokan zaman mu Allah ka ganar da wanda ka yarda da rayuwarsa cewa zai gane Allah ka saurin ganar da shi wanda kuma ba mai ganewa ba ne Allah ka yi mana maganinsa ka nesanta shi ka nesanta mu da shi insha Allah a nan za mu yi matsaya sai kuma gaba insha Allah wa alaikum salam wa eh wannan ya tattaro duk wata duk wani mahada duk wata mahada kenan kenan nuna ba domin yi wa annabi sallallahu alaihi اللهم صل على محمد وعلى آل بارك على محمد كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر الكفار والملحدين وانصر عبادك الموحدين برحمتك يا أرحم الراحمين يا عزيز يا غفار يا رب العالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك فاغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وجميع المؤمنين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله Thank you.